Yau kwanaki hudu kenan da birnin Baminda yake cikin tashin hankali an da zanga-zangar da kungiyoyin lauyoyi da na malaman makarantu suka bar baya da kura yanzu dai ana ta dauki ba daɗi a tsakanin matasan birnin Baminda da jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda ya sanadiyar mutuwan fararen hula guda hudu a yayin da dakarun tsaron suka dinga harbin kan mai uwa da wabi a cikin gungun jama'a waɗanda suke zanga-zanga. Gwamnan birnin Baminda adob Lele Afrik ya zagaya da tawagarsa a cikin birnin na Baminda domin kwantar da hankalin al'umma an da yake cewa Ina fata kowa zai fi doka da oda kuma za mu yi bincike duk wanda suke da hannu a cikin wannan tashin hankalin za su fuskanci fishin gwamnati shi ma jagoran 'yan adawan kasar ta jamhuriyar kamaru ni john furundi ya ce my appeal is that, Mr. Biya and his government to ten to the voices of the Cameroonian people Muna bukatar zaman lafiya a ƙasar mu, amma ina jan kunnuwan shugaban ƙasar Kamaru Mr. Biya da ya dinga jin kukan talakawansa. Yanzu dai makarantu da kasuwanni suna nan a rufe. Kana gwamnati ta sanya dokan ta ɓaci a birnin na Baminda. Ko da yau da sanyin safiyan nan ma sai da wani bamba ya tashi a garin Marwa amma bai halaka kowa ba. Kuma shekaran jiya ma sai da aka kashe dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru guda shida a jihar Arewa mai nisa Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.